A ah, wannan wato aiki ne na biyan bashi mai nauyi. Bashi da ya nauyi kana so ka biya amma kuma al'amura sun tuki Duk kuɗin da za su shigo za su shigo da wani wato muhimmin al'amari wanda al'amarin darura ne sosai da sosai bayan da za a tsallake a yi. kuma bashin nan ko an takura maka ko kuma kai da kanka ba a takura maka ba ka takura kana jin nauyi kana jin kunya kana so ka samu abin da za ka biya wannan bashi abin ya faskara to wannan komai girman bashi insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan aikin za ka biya shi sai dai ka samu ka kibiya. yawwa amma in ka yi da izinin Allah za ka biya wannan bashin sai dai kuma ka samu ka biya wanda ba ma fatan haka kuma shi dama wani rikakken sirrin bashi da za mu faɗakar biyan bashi da za mu faɗakar da yan uwa shine sanda za ka karɓa ka karɓa da niyyar za ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya karɓi dukiyar mutane yana so ya biya ya Allah ka biya masa ana Allah ka taimake shi ya biya to wannan ba shakka zai bi wanda kuma ya karba yana so ya batar da ita mana ya ci moriyarta ba tare da ya biya su ba kuma a matsayin bashi ya karba to wannan shi ma Allah ya ce yadda ya halaka duki shi ma Allah ka halaka shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to inda wato tun farko tushen da za a gina bashi kenan ka karba da niyyar zaka biya to saboda haka akan samu ibtila'i a samu jinkiri a samu waye to kuma ba laifi ba ne ka ɗau irin waɗannan ayyuka ka kama ƙafa da su wurin Allah ta baraka wa ta'ala kan ya taimake ka ka sauki wani bashin da ake binka da haka wannan aiki na daga cikin manya-manyan ayyuka da ake biyan bashi da su alhamdulillah wassalatu wassalamu ala bayan ga yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan aiki shine wato aikin suratul ikhlas ne sura wato aikin lahu kun sani ita ulhuwallahu ahad annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar tana wato daidaitar ɗaya bisa uku na alkur'ani yawwa sannan lahu na akwai ismul azam a cikinta akwai sunan Allah Allah a ciki sannan kuma akwai sunan Allah as-samadu wanda guri ɗaya zuwa qur'ani ita kadai cikin suratul ikhlas din nan sau saboda haka kuma za ku ga akwai kirarin lam yalid wa lam yulad wadda addu'a can da wannan bawan Allah ya Allah ya saluka bi anna laka bi an bi annaka la ilaha illa anta ba to wannan addu'ar da yi wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ismul azama ciki za ku ga akwai lam yalid wa lam yulad saboda haka ruwan lawu da yi gata nan wato alhairin ta ya isa suratul ikhlas da haka zo ka zauna ka kulla niyya kai alwala ka kalli gabas ka iya yin nafila mutahul amal fatiha za a ta farko a ta biyu fatiha fatiha alam na shara ta farko fatiha za a ta biyu in ka idar kai istighfari kai salati kai Allah ko goma goma ne in yayi cikin tarbi yayi kyau to sai ka kama wannan aikin na suratul ikhlas ana yin ta kafa dubu goma sha biyar. amma wani za ta yi mai wuya a zama ɗaya ba lallai sai zama ɗaya ba za ka iya yin dubu dubu kullum kawai dai sanda za ka yi ba magana kuma za ka samu guri ka zauna idan dubun ba za ta yi ba to sai ka yi ɗari biyar biyar da niyyar bashin nan da ake bi na Allah ya mun da yadda biya wannan mutum in yayi kam shi da kansa zai ba da labarin yadda al'amarin ya kasance Allah ya datar da mu ba salam